والثناء على الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد وآله ومن والاه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد wa rahmatullahi wa barakatuhu وبركاته yanwa musulmi yau rana ce ta asabar sha ɗaya ga watan ramadan hijira da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas kuma har yanzu dai muna cikin suratul ambiya amma fatan mu mu kammala ta yau inda har Allah ya so in ya so gobe sai mu shiga suratul hajj insha Allah to malam bismillah karanta eh wala garka tabna sake koma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين <clears throat> to da na so mu dan sake koma baya ne ayar da ta zo kafin ita saboda karin haske kalmar yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu adan alaina inna kunna fa'ilin dangane da lafazin as-sijil mun fassara wannan kalma jiya cewa kamar ka ce record ko kuma kundin ajiyar bayanai gun ubangiji illa ya ka dan karin da na samu dangane da maganar ko kuma tafsirin al-Imam Ibn al-Jawzi cikin Zadul Masir fi ilmi tafsir cewa wannan kalma tana daukar ma'anoni da yawa kamar guda hudu ya kawo su wanda daga ciki ya ce as-sijil suna ne na mala'ika kuma wannan kalmar ita ce babanmu babban malami mai albarka al-Sheikh Aukar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa shi ma ya faɗi wannan kalma cikin tafsirin sa wato ainihin Radul Azhan Allah ji kammala ya saka mai da alkhairi to wannan kalma tana ɗaukar sunan mala'ika amma magana wadda take da ƙarfi wato ainihin littafi ne wanda kuma daga cikin kalmomin tana nufin ma mutum kamar naɗe wadda mutum ke ma ainihin wato takardansa ko littafinsa ah, amma kalma wadda kuma tafi ƙarfi tare da su gaba ɗaya ita ce wadda muka tafi akai alhamdulillah misali ka tsayi sijilli lil kutub nadewan wato ainihin record ko kace kundaye na littattafai ala kulli hal a dai nuna mana cewa wato samaniya za a naɗe ta a wannan lokaci kamar yadda aka fara halitta farko haka za a maida wato halitta gaba alkawari ne na ubangiji yace inna kunna fa'ilin sannan sai wannan sabuwar aya ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun riga mun rubuta cikin azzabur azzabur ne littafi ne malamin ke cewa huwa alkitab almazbur wal marad alkutub almunazzala kattawrat wa nahwiha Mana mun riga mun rubuta a cikin littafi littattafan da Allah ta'ala ya saukar cewa ita dai wannan ƙasar. bayan ubangiji ne nagartattu su ne za su gaje ta an gane ko inna fi hadha la balagan liƙaumin abidin lalle cikin wannan akwai iyadda sako amma ga mutane abidina wato waɗanda suke bauta ma ubangiji suke kan dokokinsa to wannan kusan ƙari ne na haske kan abin da ya rage gabata jiya sai mu je ga aya ta gaba Allah ya mana muwafaqa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tayyib wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin aina Allah ce ba mu aiko ka ba ya rasulullah face hanyar samun rahama ga dukkanin halitta wannan aya suna da 'yan uwa da yawa a ƙur'ani ma'ana saƙon musulunci saƙo ne wanda yake gamamme tunda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face hanyar samun rahama ko ka ce rahama ɗungurungun ga dukkanin halitta al'alamin ba talikai ake nufi ba saɓanin lokuta da yawa da mukan fassara da hausa a ce rabbil alamin ubangijin talikai duk lokacin da al'alami na wannan kalma ta zo a ƙur'ani to ba tana nufin talikai ne ba kaɗai al'alamin duk halitta saboda shi bahaushe in ya ce talikai yana nufin 'yan adam ne kawai kun gane idan bahaushe ce talikai yana nufin 'yan adam kawai kuma ita kalmar bata taƙaita kan yan adam ba me yasa muka ce bahaushe in yace alami ne yana nufin yan adam ne e domin kuwa yakan faɗa da hausarsa yakan ce adamu kakan ko ba ku taɓa jin wannan hausar ba adamu kakan talikai so da hausar tasa ya kamata mu ɗauko mu gyara inda aka samu kure a hausar duk inda kalmar al'alamin ta za qur'ani ba tana nufin talikai bane sabanin fassarar bahaushe dalili shi bahaushe in yace talikai yana nufin yan adam ne kawai domin yakan ce adamu kakan talikai kenan akwai qarina lafziyya akwai qarina irin ta lafazi adamu kakan talikai ita kuma kalmar ba talikai take nufi ba a duk abin da yake ba Allah ba taliki ne saboda idan bahaushe ya ce adamu kakan talikai karka ɗauka yana nufin kakan shanu ne kuma ko kakan bishiyoyi ko abin da ya kama da haka a yana nufin mutane ne kawai zalla to ita kuma kalmar alamina ba mutane kawai take nufi kenan sai ka rage ma wato kalmar power idan ka fassara ta da cewa ubangijin talike sai dai ka ce ubangijin dukkanin halitta ina fata an fahimci maganar da kyau to kenan kaga <clears throat> wannan aya na nuna maka sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saƙo ne alami sako ne gamamme saƙo ne wanda bai ta takaita ba kuma saƙon musulunci yana da gamewa iri biyu akwai gamewa ta fuskar ɗaiɗaiku na mutane akwai gamewa ta fuskar ibada me ake nufi da wannan magana ma'ana saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda shine annabin ƙarshe babu wani annabi da zai zo bayan shi alaihi salatu wassalam babu wani littafi da za a bayar bayan wannan qur'ani to ashe kenan saƙon tunda dai na ƙarshe ne wajibi ne a ce ya game ko ina to saƙon musulunci kamar da na faɗa yana da gamewa ta fuska biyu akwai gamewa ta fuskar ɗaiɗaikun mutane akwai kuma gamewa ta fuskar ibada kashi na farko ana kiransa alamiyatu risalatul islam تعدديا نبي عالمية رسالة الإسلام تعبديا معنى تفسكر تعد تعدديا kasancewa ba wani saƙo ba ne ba da ya taƙaita ga wata ƙabila ko al'umma ko wani yanki a'a saƙo ne na dukkanin duniya gane wannan shine kashi na farko gamewar sakon musulunci ta fuskar wato ɗaiɗaiku sakon ba na larabawa ba ne ba na hausawa ba ne kawai ba na amerikawa ba ne kawai a dukkanin halitta ne saƙon nan an aiko annabi muhammad ga dukkanin halitta sallallahu to kaga wannan ayar abin da take nuna wa kenan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bata ce lil arab ba kawai ko ga mutanen jaziratul arab lil alamin ga dukkanin halitta to akwai irin wannan ayar misali a cikin suratu al-a'raf aya ta 158 inda Allah ke cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba da kaga ai annas ayata ce mutane tunda ko hata ce annas a cikin annas akwai alif da lam wannan alu da lam alama ce ta abin da suke kira ma'arifa an gane ko ta'arifin ma'arifa kuma bil alif ne wallam ko da dai wasu malaman larabci na cewa a'a in dai kana neman ma'arifa wato ba sai ka alif ba saboda aliful wasli tana faduwa fi darjil kalam zaka ce ismu amma inda zaka sa ismu a cikin jumla sai ka ce masmuka ko innasmaka ba da ma ka ce inna ismaka wannan alhamza faduwa take ita ake kira hamzatul wasl hamzatul wasl kuma sun faɗe ta sun ba da ta'arifinta malaman lugha suna cewa هي الحمزة الزائدة التي يؤتى بها ليتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن إتتي الحمزة دا أكي قاراوة أتهود إتا دنت زما قدا وجنفر في مدولي سكتي تثبت في بدء الكلام وتسقط في درجها تكن تبت a كلمة kalma amma sai ta ɓace in ta shiga cikin abin to saboda wannan suke cewa ma'arifa kawai lamun ne babu alif to abinda nake cewa can cikin ayar al-a'raf sura ta 7 aya 158 Allah ce qul ya ayyuhan nasu ya ku mutane to mutane kuma ai zaka same su ko ina a duniyan nan to wannan shi ke ƙara nuna maka cewa ashe sakon musulunci yana da gamewa ta fuskar ɗaiɗaiku ina fata an gane kuma akwai irin wannan ayar ita ma a cikin suratu saba aya ta 28 inda Allah ta'ala ya ce me wa ma arsalnaka illa kafatan lin bashiran wa nadhira walakinna aksar nas la ya'lamun ba mu aiko ka ba face rahama wato ga dukkanin halitta annas dukkanin mutane kaga nan ma ya ce annas annas kuma a farkon sura ta hudu aya ta daya Allah ce min ya ayyuhan nas ya ku mutane kaga nan ma annas aka ce an gane ko ga sunan annas da yawa wurare ko ina to wannan shi ke nuna maka ashe sakon musulunci bai takaita ga wasu mutane ba sako ne alami wannan shi ne ma'anar wato gamewar musulunci geographically ko kuma ta'addudiyan ko geographiyan to ita wannan aya tana tare da sauran ayoyin wajen mika wannan sakon na biyu musulunci yana da gamewa ta fuskar bauta ma'ana komai bauta ne yanayin cinka yanayin shanka shiganka ban ɗaki fitowa neman aurenka sassaka girtanci ɗalibci karantarwa so na'am duk abin da za ka yi to wannan abin ibada ne akwai inda za ka iya mai da shi ya zama ibada hatta tsartar da yawo ibada kake yi sa riga ibada na'am kwanciya ibada kaddara idan ka ci abinci dan kawai ka yi alfahari ba dan ka gode wa Allah ya ni'imta ka da kuɗin abincin da wasu bai ba su ba to kaga nan baka yi ibada ba wanda ya ci dan ya gode ma Allah ya ni'imta shi da niyyar ya samu ƙwarin jiki ya iya bautawa Allah kaga ya tara amfani guda biyu ya ci abincinsa ya kwashi daɗi da lagwada alhamdulillah sannan kuma tunda ya gyara niyya ya samu ladan ibada wanda ya ci kawai don jin daɗi bai kawo Allah ba zai kaita da lagwada irin ta harshe amma ba shi da lada irin ta ibada shi yasa mumini komai nashi ibada ne in yayi karatu in ya fahimci abun ina fata an gane to kenan <clears throat> musulunci yana da wannan gamewa din domin komai naka ibada ne zaka samu hujjar wannan magana a cikin suratul an'am alal misali aya ta 162 inda Allah ta'ala yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya musu ya manzon Allah da sallata da nake yi da yanke yanken da nake yi na'am da rayuwa ta kalli magana da mutuwa ta duk na Allah ne kenan musulunci yana da gamewa iri biyu kamar da na faɗa gamewa ta fuskar ɗaiɗaikun mutane ko ina musulunci saƙo yake kaiwa na biyu musulunci ba a masa shamaki a ce abu kaza ba musulunci ciki mm. shi sa kuskure ne ka ci a siyasa daban addini daban ba daidai ba ne aikin soja daban musulunci daban kuskure ne ni gaskiya likita ne ba magana musulunci a wannan sana'ar ba daidai ba ne komai naka ibada ne komai domin Allah ce ban halicci da mutum ba sai dan me haka ya faɗa a sura ta 51 aya ta 56 da 7 da 8 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun to tunda yake haka ne idan ka dauka kawai ibada a masallaci ake yi sai lokacin Ramadan ayi azumi sai dai ka je aikin haji okay wannan kuskure ne amma kuma Allah ce ban halicce ka ba sai dan ka bauta ne to idan ka dauka ibada a wurin nan ne kawai to idan ka je office ai kai ne dai wannan halittan da ya ce na yi kadan ka bauta min ne to kai ne a wurin kuma ka ɗauka ba ibada a wurin idan ka ɗauka ibada ta taƙaita ne kawai sallah zakka haji eh wannan wajibi ne to sai ka je gona kenan tunda ba lokacin sallah bane ba lokacin azumi ba lokacin haji ba sai ka zama arne kenan to kuma gashi Allah ce ban halice ka ba kuma kai ne wannan halitta a wurin ina fata kuna ganewa to kenan musulmi komai nashi ibada ne aina shi yasa saboda rahamar musulunci hatta lokacin kasancewar mutum da iyalinsa annabi ya ce ibada ne sabai suka ce ya rasulallah yanzu ɗayan mai kusanci iyalinsa ya biya bukatar jin daɗi tsakaninsu kuma yana da lada sai ce a ah, yau me za ku ce inda zai ɗauki wannan jin daɗin ya kai inda bai halatta ba in ya kaɗai ta da karuwa ba kuwa jin akwai zunubi suka ce eh to ai haka kuma ya kasance da iyalinsa kenan komai naka ibada ne na fata ana ganewa saboda ka sakon musulunci yana da gamewa saboda ka wannan aya ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga dukkanin halitta shine malamin ke cewa fa huwa rahmatun al muhdat li ibadihi wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce da Allah ya bayar kyauta ga dukkanin bayansa amma sai mutane suka kasu guda biyu mumine suka karɓi wannan kyautar ta ina za a gane sun karɓa sun yi imani suna sallah suna zakka suna hajji suna azumi alhamdulillah amma sai wasu kuma suka juya baya kafirai kenan da haka ne malamai ke cewa al'ummar zan Allah sun kasu gida biyu sallallahu alaihi akwai al'umma wadda ta riga ta amsa kira ita ake kira ummatul ijaba al'ummar da ta riga ta responding ta karba muna fata Allah ya sa mu ne insha Allah to ɗaya al'ummar kuma tana nan tana ta tirjiya tana ja in ja kafirai kenan to dan ana kiransu ummatu da'awa za a ci gaba da kiransu za a ci gaba da kira wanda Allah ya nufa da alkhairi kaga sai gane wanda ba a nufe shi da alkhairi ba to fa koda zaka tsaga kwakwalwal ka cucusa masa aya ba fa zai gane ba ina fata an gane shi yasa ka samu kanka musulmi kana ibada ki samu kanki musulma kina ibada ba iyawarki bace ba iyawarka bane Allah ne so ka da shari'a da haka sai ka kasance cikin tsoro kar ka gamu da wani abin da zai iya gotar maka da zuciyarka shi yasa mumini ke addu'a yana rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah kar ka gusar da zukatanmu ka mu dore manzo Allah yana yawan addu'a yana ya ubangiji mai juya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka suka ce ya manzo Allah har kai ce me zai bani garanti ko da kwanciyar hankali tunda duk zukata a hannun Allah a zuciya ɗaya ne yana juyawa yanda yake so ka gani saboda haka Allah ya mana muwafaka saƙon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato rahama ce Allah ya bayar ga dukkanin bayansa wato wanda ya karba ya karba wanda ya juya baya ya zalunci kanshi kamar da imamul Bukhari ya faɗa cikin Kitabul Ahkam hadisi inganta cikin sahihul bukhari yana a cikin ainihin babi na hudu annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani yace duk wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya saba min ya fa saba wa Allah wanda ya bi shugaban da ke kan dokokin da na taho da shi ya bi ni wanda ya saba ma irin wannan shugaban ya saba min shi sa Allah ce man yuti'ir rasul faqad afa Allah da haka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aya ta gaba ta ce mai قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قل كجيا يا محمد يا رسول الله جيا الدنيا قاسقون إنما يوحى إلي ni fa wahayi ake min cewa me annama ila hukum ilahun wahidun fahal hal antum muslimun sakon kenan ni fa wahayi ake min cewa abin bautan ku abin bauta ne guda ɗaya la sharika lahu la saniya lahu ba shi da abokin tarayya to fa hal antum muslimun shin yanzu kun yadda kun miƙa wuya ga Allah ko kun miƙa wuya na'am aslamna ya rabb aslamna wannan lafazi innama yuha ilai ana min wahayi annama ilahukum ilahun wahid wannan lafazi annama yar uwa ce ta inna inna anna ka anna la'alla laita lakin waɗannan harufofi a duniyar larabci duniyar lugal arabiyya kan yi masuna fataha ko misali inna muhammadan talibun ukhbirtu anna muhammadan talibun ka anna muhammadan ka anna zaidan hadirun a takeice inna tana irin wannan functions da ita da yan uwanta guda hudu ko biyar ana kiransu nawasikhul mubtada kamar da ake ake kiran kana da yan uwanta to abinda nake cewa ita wannan inna in ta zo idan dai mimun ta jonu da ita to sai ta taka mata burki gabarin aikinta da aka sani an gane ko za ka ce inna ma ko ka ce annama to anan akan sami fassara irin ta bid'a ta son zuciya misali akwai masu cewa ai lokacin da Allah ta'ala ya ce ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku kaga Allah ne ya ce annabi ka gaya mutane ni mutum ne kamar ku ya faɗa wannan magana sai aka samu karkatattu masu bin son zuciya suka ce ai abinda ake nufi inna inna inna ma ana basharun mithlukum wai wannan inna din nan tawkidu nafil bashariya ne wai tana ƙarfafa kore mutuntaka annabi ne mana ni tabbas ba mutum ba ne kamar kuma da sunan ilimi da sunan tafsiri ko da yake mun ce akwai tafsiri akwai kuma tamsiri eh akwai tafsiri akwai tamsiri to wannan kan tamsiri ne ba tafsiri ba ne saboda tsabagen son zuciya ne dalili magabata ga yanda suka fassara ayar daɗin musulunci kenan baka zuwa ka ce ga yanda Allah ke nufi bisa ra'ayinka sai mu ce wa kake da shi cikin magabata da ke da wannan fassara ɗin magana ta ƙare kawo mana annabi haka ya fassara kawo ayar kawo hujjar in ba kwakwalwa ba kowa na da kwakwalwa ba kitabun ra'asi ba akwai kutubun ra'asi da yawa ba kitabu ɗaya ba akwai kuma hadisi akwai kuma hadishi to mu hadisi muke bukata ba hadishi ba kuma babban mai gaya mutane mai Allah ke nufi shine Nabi Muhammad kowaye ka aka ce manzo Allah ƙarya ta ƙare saboda shine chief translator exponent na Qur'an saboda Allah ce ka gaya musu Qur'anin nan yace wa anzalna cikin sura ta 16 aya ta 44 wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka wannan kaulasan yaya kai ake nufi wannan ilayka din ko ake nufi ne ake nufi yau asuwa wannan kaulasan din mutum ɗaya ne shine babba dan Abdullahi farin jaka da Annabi Muhammad wanda mahaifar ya mace ba ta ɗaukan mutum irinsa ba ba kuma za a sake ba shi ya isa ya gaya maka ga abin da Allah ke nufi lokacin da ka kauce ka bi son zuciya da kame-kame sai barka da kame-kamenka kuma duniyar hankali da ilimi sun san kame-kame kawai kake yi ai eh, wallah so shi ke fassara qur'ani yace ga abin da Allah ke nufi domin Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi dan ka bayyana wa mutane ma nuzila ilaihim haka ne wala'allahum yatafakkarun ga Gaya musu ya manzon Allah ko sa gane me Allah yake nufi yayi bayani akwai abin ya boye ya bar wata kafa wani zai faɗa akwai wani bashi da ake bin sa Allahumma la mun shaida manzon Allah ya iya ballaga risala wa adda al-amana wa nasaha umma wa taraka al-ummata ala al-mihijjati al-bayda laylaha kana hariha ya bar jama'a akan hanya mai kakka ɗodar ba kwana-kwana ba kujuba kujuba ba mai kaucewa sai halakakke batacce to bai fassara wannan aya da cewa ana nufin inna ma ni ni ni ba mutum bane bai fassara ba daga ji ka san tamsiri ne ba tafsiri bane ko magabata suna cewa alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ibtida'i man khalaf dukkanin alkhairi na cikin bin waɗanda suka gabata dukkanin sharri na cikin kirkirar 'yan baya kirkirar da ba ta da goyon baya a duniyar magabata wajen ilimi shi yasa a aya ta biyar sura ta hudu Allah ya saukar da gargaɗi suratun nisa ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin mhm, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya ja in ja da manzon Allah bayan hujja ta bayyana balo balo saro saro faro faro ko makawa in ya lalaba zai ce eh wannan hujja ce amma ya bi wato son zuciyarsa nuwallihi ma walla za mu bar shi da abin da ya jangalo ma kanshi mu kuma kona shi wuta wal iyyahu billah an gane ko 'yan birailawiya su suka yi irin wannan fassara a wani yanki na indiya an gane masu da da'awar wani ilimi wanda yake wai ba na fili ba amma fassarar innama kalmar innama asali inna ce ta samu kariya daga memun saboda ka idza kaffat inna almimu min al'amal al-asli فإن وظيفتها تنقلب عما عرف إلى الحصرية والقصرية duk lokacin da inna da anna da ka'anna da sauransu mimun ta haɗu da su ta kare su ga barin aikin da aka sani to sai aikin ya koma zuwa ga hasariya ma'ana innama faqat kawai ne mutum ne kamar ku ta wace fuska kamar ku eh mutane ne ni ma mutum ne an gane ko amma bambancin mu yuha ilai ana min wahayi to inda dole ya shallake kowa kenan eh mutum ne bisa kasancewarsa amma ya fi karfin kowane mutum saboda ana masa wahayi saboda Allah ya zaɓe shi shine ne shugaba gaba da na halittar ubangiji mafi tsadan halittar ubangiji shi yasa na Aisha Allah ya kara mata yarda a cikin hadisin Masruq ibn al-Ajda' ko hadisin Hasan take cewa abubuwa uku duk wanda ya gaya maka yi ma Allah ƙarya injina na Aisha ta ɗauko su daki daki daki daki ta faɗi wannan ne kuma tana ba da amsa ga shi masruq ya zo wurin ta ce ya ke uwar muminai shin annabi muhammad ya ga allah ta ce kai ka faɗi maganar da tsigar jikina ke tashi ya ce a'a ai gashi allah ya ce wala qad na nazlatan ukhra wa yana ba ta hujja kin ce kaga yi shiru ana a'lamun nasa bi zalik nafi kowa ya sanin abin da aya take nufi ta isa ta faɗi ne tana da qualification dan ita a gidan manzon Allah take kai in ka faɗi haka sa me ka da hauka an gane ko ta ce ai ga abubuwa uku salat man haddathaka hunna faqad a'zama ala Allah al-firya abu uku duk wanda ya gaya maka to yayi zuki ta malle, zuki ta malle gundume mai ƙarya kenan sannan ta koro bayanai take cewa من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية تجا آية أجي wanda dai ce da kai annabi ya ga Allah kurukuru ya karya ta jawo aya ta ce la tudrikuhu labsar wa huwa yudriku labsar wa huwa latif khabir ganne ba sa riskar ubangiji shi ke ganin ganne an gane ko idan ka ce to ai mai ya ce wa qad qala qaumun ayana Allah jaharatan kai ma ce wa qarqala qawmu wasu mutane su waye ai ko a duniyar hadisi in ka ce da mu rawa rajulun in ba sahabi ba in dai mubhami ne wani alamar rauni ne wa qul gharibun ma rawa rawin faqat wa mubhabun ma fihi rawin lam yusab a wani wurin mubhami shine inda kake da nawa ba ambace shi ba in ne ba sahabi ne dole musa alamar tambaya to ce wannan na farko kenan na biyu Ta ce kuma duk wanda ya gaya maka annabi ya san abin da zai faru gobe sallallahu alaihi wasallam shi ma ma Allah kare ta ja aya Ta ce man za'ama anna muhammadan ya'lamu ma fil ghadi faqad a'zama Allah al-firya ta ja aya قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيب أهدا إلا من ارسل من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا kenan wanda ya san gaibi shine Allah kawai idan ka ce ai gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abubuwa kaza ai shikenan in dai har Allah ya gaya mai ya tashi daga ya tashi daga gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam gashin cikin kitabul fitan a cikin bukhari da sunan littattafai ya bada labarin me zai fara a ƙarshen duniya baya nufin ya san gaibi ubangiji ne sanar da shi sallallahu alaihi wasallam in ko Allah ya gaya mai ya bada labari ya sa ya san gaibi kenan duk mutanen manzo Allah sun san gaibi domin ya ba mu labari mu ma kenan gaibi abinda Allah ya keɓe kansa da sani misali tashin kiyama yaushe ne ne yaushe ne ne wace rana ko da hadisi ya ce ranar juma'a ita eh wace juma'ar wace juma'ar kamar kai ne ya ce to za a faɗaura maka a ranar talata sai saboda ɗauki sai kai ce wace talata saboda an bar kana lalabe eh dai ka san talata amma wacce to kamar haka ne kiyama ranar juma'a amma wace ilmuha inda rabbi na uku ta ce kuma wanda ya ce da kai annabi ya ɓoye wani abu da Allah ce iyar shi ma ya Allah ƙarya ta ce man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama ala Allah firya wanda da ya gaya maka cewa annabi ya ɓoye wani abu shay'an umira bi tablighihi ma Allah ƙarya nan ma ta ja aya يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم ho a cikin رسالته alma'ida سورة المائدة فكينا كاجا ita take maka wannan bayani daki da kuma yar gida ce hadisi kuma hasan zaka ya jama'a fahimtar qur'ani da gane ya yake sai ka koma zuwa ga abinda da magabata suka faɗa ba tare da abubuwa na tarihi ko a murɗe su a lauye su saboda son zuciya ba wannan aya tana cewa qul innama yuha ilai annama ilahukum ilahun ka kuma manta kan wannan kawai muke magana annama ilahukum saboda anna din ba wai taukidun nafil bashariya bane wannan tafsiri ne na baya kuma tafsiri ne kamar da na faɗa ba tafsiri bane an gane ko cewa ana yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahu wahid abin bautanku shine Allah guda ɗaya babu wani fahal antum muslimun shin yalla kun miƙa wuya kun musulunta ya Allah mun miƙa wuya mun sallama zuwa gare ka ya Allah yanda Allah kake so kamar da muka faɗa imamu shafi ya faɗa Allah ya rahamshe shi yace amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillah inji imamu shafi'i na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah bisa nufin shi Allah din ba bisa ra'ayina ko ra'ayin wani ba hmm. ya kuma ce amantu bi rasulillah wa bima ja'a ar rasulillah ala muradi rasulillah na yi imani da manzan Allah da duk abin da ya zo daga gare shi bisa muradin shi manzon Allah din kenan ba ra'ayina ko ra'ayinka ko tunaninka ai kuskure ma a gyara hmm. yanda ya gabata Allah ka kara mana shirya aya ta gaba ta ce mai فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن تولوا هكذا الآية فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون فإن تولوا sai mala ana yake cewa alaihi rahmatullah Sheikh Nasir Sa'adi fa in tawallaw an al-inqiyad li ubudiyyati rabbihim fahdharhum ko kuma kace fahdhirhum fahdhirhum hulula al-maf'ulat wa nuzul al-uqubat eh fa in tawallaw in duk bayan wannan bayani sun kau da kai gabarin gaskiya ya rasulullah to shikenan ka gaya musu faƙul azantukum ala sawa ma'ana azantukum yani ai a'lamtukum bil uquba ina sanar da ku ina shelanta muku uqubar ubangiji da azaba ta sa ala sawa ai ala ilmi wa ilmukum bidhalika mustawiyan eh ma'ana ina gaya muku bisa daidaitan lamari ku sani ni na san haka kuma kun sani shine ma'ana ala sawa fa in tawallaw fa qul azantukum ala idan suka kawo da kai gabarin duk abin da ka gaya musu ya rasulullah to gaya musu azantukum na riga na gargade ku dangane da saukar azabar ubangiji ala sawa bisa daidaito ma'ana na san haka tunda Allah ya gaya min na gaya muku ko ma kun sani kenan gargadi ne larabawa na cewa man anzar faqad a'zar man anzara faqad a'zara wai wanda ya riga ya gargadi ya riga ya gama ba da uzuri ai ba haka bane man anzara faqad a'zar suna cewa to be forewarned is to be forearmed to be forewarned is to be forearmed wai in an gargade ka an kare baka makamin kare kai ai man anzar faqad a'zar saboda haka ya gaya musu wannan magana fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa sannan kuma wa in adri a qaribun am ba'idun ma tu'adun kuma ne ban sani ba Allahu akbar shin abin da ake muku ma alƙawarin nan na azaba kusa ne ko ba kusa ba eh ban sani ba wannan abin da ake muku a wato gargadin nan kusa ne ko abin nan shine yake cewa ay min al'azabi li anna ilmahu inda Allah wa huwa bi yadihi laysa li min al'amri shay' ka duba nan ma na ƙara tabbatar da sanin gaibi hannun wa yake ƙarara Allah ce gaya musu ya rasulallah kuma ka gaya musu wa in adri aqribun ma tu'adun abaidun an matu tu'adun ka gaya musu shin abinda ake muku wato alƙawarin azaban nan na saukan narko ban sani ba abaidun yana da tsayi ko kusa ne a karibin ko an ba'id kusa ne ko nesa ban sani ba shin abin da ake muku alkawarin azaba kusa ne ko nesa ban sani ba ma'ana ilimin na gun ubangiji kenan sanin gaibi a hannun Allah tabaraka wa ta'ala kadai yake aya ta gaba ta ce me إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه min الجهر من القول ويعلم ma taktumun innahu ya'lamul jahra min alqawl Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ke da ilimin aljahar min alqawl abinda aka bayyana shi na daga magana an gane eh in an bayyana magana Allah ya sani to ba wannan ba wa ya'lamu ma taktumun abinda ma kuke boyewa Allah ya sani eh abinda mutum ya ɓoye ko ya bayyana to babu wani abu da ke ɓuya daga ilimin Allah azza wa domin shine Allah mul ghuyub aya ta gaba ta ce min وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين وإن أدري أي لعل تأخير العذاب allazi ista'jaltumuhu sharrun lakum ban sani ba Allahu akbar wannan jinkirin azaba da Allah ma ke muku bai kama ku ban sani ba shin fitina ce gare ku tunda kaga idan Allah jinkirta makafiri yana ta irtikabin kullil mubiqat wal fawahish yayi inkarin ubangiji yayi sabo ya duk abin da yake so amma kuma Allah da shi da lafiya sai Allah ce ga ya musu ni ban sani ba wannan jinkiri da ake muku fitina ce gare ku kuma mutawan ilahin kuma dan jin daɗi ne zuwa wani ɗan ƙaramin lokaci kafin azabar ubangiji ta faɗo a kanku aya ta gaba ta ce me وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب احكم بالحق كوقول رب احكم بالحق دق قراءتين قراءين اين كربو من القراءات السبعية قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال سيمن زويتشي الله اكبر رب احكم بالحق يا الله كينك حكمتي بالحق ده داهر معناه ka saukar da hukuncinka na dahir don rarrabe tsakanin tsakowa da tsaba zare da abawa ma'ana mu da muke kan gaskiyar na Allah gaggauta hukunci kan gaskiya ta ƙara bayyana shine ke cewa ai bainana wa bainal qaumil kafirin kuma fastajaba Allah du'aahu wa hakama bainahum fid dunya qabla al-akhirah bima aqaba Allah bil kafirin min waq'ati badrin wa ghayriha kuma sai Allah ya amsa addu'a din mun zo ya addu'a ya Allah ka gaggauta hukunci wajen kawo ainihin gaskiya a ganta an gane ko yawmal furqan yawmal taqal jam'an malam sai ko Allah gaggauta tabbatar da haka tunda sai aka yakin badar malam a yakin badar na son tambaye ku ya jama'a a wani lokaci aka yakin badar ba amsa ko to kenan a wa shekara aka yakin basasan Najeriya wannan kun san wannan ko na'am ya kamata tarihin musulunci mu rike mu kiyaye domin ɗaya ne daga cikin hanyoyin masdar na izza mu yakin bazar kun san an yi ne shekara ta bayan hijira kuma a watan ramadan aka yi a ramadan makasudin shigo da wannan Eh, ana yana cewa wannan addu'ar da manzon Allah yi qala rabbi hukum bil haqq Allah gaggauta yanke hukunci tsakaninmu da kafiran nan gaskiya ta halinta sai Allah ya amsa masa aka kafsa yakin badar kuma alhaq din ta zo to shi nake cewa badar a wace shekara aka yi shekara ta biyu bayan hijira lokacin da ma ake cikin kishi ake cikin yunwa wani abin mamaki lokacin da ake cikin ma azumi a lokacin musulmi ke karsashi ko kuma daukan ana azumi sai kuma shiga kasala ga lakwas lakwas laqab laqab wai a dole ayin azumi muke azumi muke amma musulmi ai ba rago bane a wannan lokaci ya kamata ka zage damtse ka cije ka kafe wajen yin daidai sahabbai ana cikin azumi suka yakin badar kuma kafirai saba'in suka mutu a hannunsu saba'in kaɗan cikin sabai ni ina tare da ku saboda haka a wannan lokaci kafirai ne suka mutu saba'in a wannan lokaci abu jahalin ya mutu har manzo Allah ya zo kan gawan shi ya ce haza fir'aunu hadhihi al'umma wannan shine fir'aunan musulmi fir'aunan wannan al'ummar a lokacin aka kashe Utba ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a da Abu Bakhtar ibn Hisham da manya-manyan goma yani goma-goman Qurayshawa manzon Allah ya tsaya kan gawar su ya dinga kiran su ɗaya bayan ɗaya ya kai wani dan wani yanzu kun ga abin da nake gaya muku gaskiya ne la ilaha illallah kun karyata ne wata jama'a ta imani din kuka bi ni kuka yaƙe ni Allah ya bani galaba akan ku sai na umar ce ya manzan Allah ka yi magawa magana ce ko kai baka fi su jin me nake gaya musu ba amsa ce ba za su iya bayarwa ba haka aka ja gawakin su aka jefa cikin wata rijiya busasshiya ana kiranta dalib har shi utbatu ibn rabi'a aka zo jan gawa sai ta bindiga kuma wani abin da zai baka mamaki abin tausayi da haushi da kakabi da ta'ajibi shi Qurayshawa suka tura wai je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda gwanin magana ne yana da zalaka negotiator ne ya je wai manzon Allah ya daina wannan kira da yake yi suka ce an ce in gaya ma in dukiya kake so za mu tara maka mu dai ka je na wannan abu kuma aure kake so za mu aura maka mafi kyawun matan Qurayshawa a ji kafirai irin tunanin su kenan irin mentality din su suka ce kuma wai in hauka ne za mu maka magani alhali kuma su ne mahaukata ɗin a'udhu billah da ya ƙare annabi ce ka ƙare ce na ƙare. za ka je zalla sai fara karanta masa ƙur'ani. an ce ya karanta masa fussilat wasu na ta suratu taha ai malam sai saki baki yana kallon sarautar Allah da ya koma gun ƙorai shawa sai suka ce kai mu fa mun ga utuba ya dawo mana da fuskar da ba da ita ya tafi gun mutumin nan ba ya ya an samu nasa ce aya ku tsaya mun ce mutumin nan mahaukaci ne wallahi abin da ya karanto min ya fi ƙarfin maganar mahaukata mun ce boka ne wallahi laisa bi kahinin sai suka ce kai wani irin sakare ne ya ai ko ne sakar karun ayi ya ba su amsa ko ne sakar ni na ji me ya faɗa sai suka ce wallahi laqad saharahu bi kalamihi al'azim ya sihirce shi kamar zai musulunta amma ina dan ka san shirya ta Allah ce sai gashi an kashe shi a cikin kwamba kafirai a yakin badar shine kuma mahaifiyar matar sarkin maka a lokacin hindu matar abu sufiya ana kiranta hindu bintu utba da haka da an kashe shi take ce ita kuma sai ta sa an kaza kaza shine fa yakin Uhud matan Qurayshawa suka fito tana gaba tana jagoranci suna waka suna nahnu banatu tariq namshi ana namarik in tudbiru nuqab suna ta magana mu ne ƴaƴan tariq ana kida kuma suka sa mazajen gaba baka yi saka gudu ba mata kana kallon ka haka suka yi musu to kaga abin da nake cewa dai ta sa aka kashe abin nan sai ta bukaci wani mutum ana kiransa abu damsa amma an fi saninsa da alwashi cewa ina so ne ka kashe min ɗayan mutum uku ka kashe min muhammad ta ce a ba zan iya ba inna lahu rabban yahmi yana da ubangiji da ke ba shi kariya ba zan iya ba to shikenan kashe min ali bin abi talib a ali jarumi ne in ya kara da kowaye sai ya turmushe kansa kar to hamza fa shi kashe ubana ya ce wallahi hamza jarumi ne zaki mai gurnanin kai farmaki daga nesa shi ma ba kan wallasa ba ne amma zan jaraba daga nesa nesa shi ne fa ya samo aka ce mashi mai dafin gaske ya kosar da mashin da dafi ya cilla mai sai kashe hamza amma ya samu shahada kar ka ɗauka waɗanda aka kashe saboda Allah matattu ne okay to ba wannan kaɗai ta yi ba saboda zuciyar na cike da kafirci a lokacin sai da tafi kan gawokin musulmi tana bi tana zuwa kan gawar hamza sai da ta kwana ihu kowace gawa ta yi masa muskula a cire kunni a cire hanci a yi kaza kaza ta musulunta ba lokacin ta zo kan gawa hamza ta sa aka fasa cikin aka cira hamza ta tauna saboda zuciyar kafirci amma kuma lan gishanin ubangiji sai ta musulunta la ilaha illallah saboda Allah shi ke da komai hamzan aljanna kai tsaye ita kuma an yafe mata Allah ka ba mu sa'a to kaga cikin maganar mun dan shigo badar mun shigo uhud makasudin koro wannan magana kalmar alhaq in ce qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna rahmanul musta'anu ala mata tasifun manzo sai ce ubangiji gaggauta yanke hukunci da gaskiya hukunci da tabbas shine suka ce wannan tabbas din shine kuwa nuna ainihin abin da ya faru a yakin badar aka samu galaba akan kafirai shine alhaq aka zo kuma uhud abin da ya faru ya faru zan kuma gaya muku anan kaga da aka dawo yakin Uhud sahabbai suka saba ma umarnin manzon Allah kwaya daya wannan dalilin karyewansu? su Allah na cewa ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ya lokacin da masifa ta same ku ta karyewa a bada ta defeat a Uhud kuna cewa ya akai haka ga ya musu daga kanku ne haka ya faru sabo ɗaya suka yi suka mu da karyewa to mu waɗannan 'yan gatan ne da za mu ci gaba da saɓawa suna mu zauna lafiya idan sahabban da suka ga annabi kenan sun yi kuskure ɗaya ga abin da ya faru to kaga kai sai ka shafa ma kanka mai ruwa saboda haka ƙarshen wannan aya sura kenan mai girma mun manzo yayi addu'a qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun ubangijinmu shine Allah mai yawan rahama almusta'an shine wanda ake neman taimakonsa alama ta sifon kan aika aikan nan nakuya ya ko kafirai da waɗanda kuma suka bi irin tasu hanya din yan uwa musulmi barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to sai kuma magana mu ko kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba amma kafin wannan zan fara gabatar da tsokaci tsokacin nan kuwa ɗazun aka ƙara jaddada min a laccar da na gabatar da turanci a ainihin katuru learning center cewa wai an gani a majalisar ƙasa wato an ɗauki bible an ɗora kan ƙur'ani to mukan yi kokari ya zama irin wannan mu ce kai muna fata ba gaskiya bane ba gaskiya bane mukan yi kokari mu kyakkyawan zato saboda ko ba komai akwai dai ainihin wakilai ban sani ba a sanar ne ko house of reps abin ya kasance to tunaninmu dai akwai musulmi wakilai a wannan wuraren a tunaninmu ba za su ga a yi haka su kyale ba to in haka ya tabbata kuwa to muna miƙa sako gare su ku waɗannan wakilan da kuke wakiltar musulmi suna zura ido su ga da farko tukun kuna kare musu aƙidansu da mutuncinsu a wurin mu baya halatta ka ɗauki komai ka ɗora akan ƙur'ani ƙur'ani ya fi ƙarfin wasa saboda a ce an ɗauke bible an sa akan ƙur'ani wannan cin zarafi ne ga aƙidar mu da musuluncin mu saboda waɗannan 'yan majalisa muna gaya muku ku guji fushin ubangiji amma abin da zai baka mamaki ta yi wasu daga ciki ana tunanin aikar a yi magana a ce kun fi zafin addini amma shi wanda yayin ai zafin bin shedan ne yayi kai ne baka da zafin son Allah kenan kana tsoro a gaya maka suna in an kira ka da suna an so sai ne Allah ba ya riga ya faɗa Qur'ani ba la fi anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min wa wa min alladhina ashraku adan كثيرا wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azm al-umur cikin ala imran za a jarrabe ku za ku ji baƙaƙen maganganu daga waɗanda aka ba su littafi gabanin ku da mushrikai amma in kun yi hakuri haka ɗin babban matsayi ne tsammanin mu ba zai yiwu a ce dukkanin 'yan majalisar da ke wurin musulmi su ga an yaka su kawo da kai muna tsammani za su yi magana saboda haka muna nan muna sauraro kila a je a sami shugabannin zama a ce to mu gaskiya mu musulmi ne ko musulmi suna wocin ɗinmu mu kai ko ba dan su ba Allah yana ganin magana ta kare ba abu ne karɓaɓɓe ba a ce an ɗora wani abu akan Qur'ani mai girma idan aka yi wannan kuka yi shiru to nan gaba abin da zai biyo ba zai fi wannan kuma ku ne responsible in har za a yi ma Qur'ani haka ku kasa yin magana to ba alhairi cikin wakilcin naku jama'a za su taru su yi Allah wadai da wakilcin naku amma muna kyakkyawan zato ba za ku yi haka ba kuna ba ku kyawun zato ba ku sani ba ba ku san ma an yi haka ba ko muna kyakkyawan zato kuna nan kuna tattauna don gyara abin kullum ka yi wa musulmi kyakkyawan zato har sai lokacin da jallin zaton an kure malejin zaton yanzu muna cikin gabar kyakkyawan zato ne tuku kuma wasu daga cikinsu za mu tuntube su wanda suke mun san su abokanai ne suna wurin ko da ta hanyar waya ce to ka za faru me kuka yi domin abin da ya kamata shine a dinga samun caucus haɗuwa da waɗanda ke wakiltar na a majalisai misali a ce akwai wata matattara tsakaninsu da malamai na addini da manyan gari a ce to za ku tafi ga abin da muke so ku yi wakilci kaza da kaza da kaza da kaza ga abin da za ku je ku yi mana in kun ki abokanan zaman musu suna cin amfani wannan muke kar ku ce kun tafi ne kawai kawo manya-manyan motoci shikenan albashi da sauransu a wayi gari hatta maganar da za ta kare mazaɓanka da mutuncinka kasa sai dai ka je in an yi bacci kai bacci in an yi tafi kai tafi miski mafi alkhairi ka dawo gida kawai kuma jama'a su fahimci hatta a tsari na demokradiyya da ake cewa akwai abin da suke kira power of recall in ka je kai ka tobara da badama da katankatana a iya dawo da kai a ce dawo mun janye wakilci shine power of recall kuma jama'a suna da dama a irin wannan tsari na zuwa ka je ka gabatar da abin da ake kira private bill ka je majalisa ka ce to na zo ina da wato bayani kan abu kaza a baka dama ka fede biri har jela kan abin da ke damunka saura ka tsokacin mu na farko kenan kan wannan abin da ya faru da kuma na biyu abin kunyar da aka ce ya faru wai a wannan majalisa har an ɗebe kuɗi maɗuɗu kuɗi maɗuɗu har naira miliyan ɗari shida da nawa ashirin saboda gyaran gida kawai allahu akbar naira miliyan 600 saboda gyaran gida ko wasu suka ce a da Allah a daina ƙarya ai ai miliyan miliyan miliyan miliyan 500 ne a ai miliyan 200 ne yau ana wanga wan gidan da aka ce an gina akan miliyan 30 shi wa an je gyara shi wannan kuɗi mai yawan gaske jama'a na mutuwa asibitoci ba magunguna ga talauci ga fatara ga tajrifi ga mayata na'am hanyoyin mu kamar wato ainihin zazzabin mutuwa a yau babu security babu hasken wutar lantarki amma ba ruwan sha amma akwai wannan bushewar zuciya ta irin wannan ta'annati da haka muna kira ga hukumin da abin ya shafa su kalli wannan abun a ceci al'umma daga irin waɗannan miyagun mutane musamman wannan yunkuri da ake yi na faɗa da corruption wannan abin yabo ne wannan yunkurin to amma fara yaki tun daga gida kuma muna fata a kuma daina abin kunya a ci waɗanda aka kira manya su fara saba riga suna dambe a majalisa akan kare wani ai shi kansa dambe yana da lokacin yin sa'ai akwai lokacin da in kake wani jalli a shekaru ko an ce ga dambe akan fefe ba za ka yi ba inda dai ba damben kare addini ba ne da kare gaskiya su waɗannan abubuwa ne masu ban haushi abin kunya ne abin ayyama ɗiɗi ne da shi amma fatan mu Allah gyara zukatan mu gaba ɗaya mu gane ga daidai daidai ba daidai ba ba daidai ba mun so mu shiga nawa da shan Allah mu fara da sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda amma za mu aje wannan wataƙila idan Allah ya mu gobe insha Allah ta'ala tunda mun ɗan taɓo wani abu dangane da ainihin na'am mara la dangane da ainihin sahabai insha Allah ta'ala ana ya kamata mu tsaya barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahabi ajma'in za mu je ga tambayoyi Allah ya mana assalamu alaikum wa ah, Allah ya saka wa da a gurguje muna daɗa sanar da mutane cewa insha Allah ta'ala gobe ne taron namu na annuwar Ramadan lecture wanda za mu yi a Gamji Gate insha Allah wanda za a fara da karfe tara na safe insha Allah ta'ala zuwa karfe hudu da rabi saboda haka tafsirin turanci na yamma da na Hausa war haka insha Allah ta'ala za a ɗage shi sai ranar litinin in Allah ya kai mu saboda haka wanda ya ji ya je da wanda bai ji ba ah, kuma muna da muna godiya ga dukkan ku yadda kuke kasancewa masu sauraro sauraro mai kyau kuna kasancewa gaskiya waɗanda muke alfahari da su wanda mun tabbatar da cewa zuwan da kuke na insha Allah don ku zo ku yi karatu ne ba wai don ku zo kuna wato kuna tada emotions akramaka <laughs> ka gane ko ba ku zo don ku zo kuna ta da atifa ne kowa da yawa wato kun zo karatu ne kuma muna gode muku da kuma Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma goyon baya da muke ta kira ku mana dangane da taimakawa da gudummawa a kan kuɗi da shawarwari da abin nan gaskiya muna ƙara gode muku Allah ya saka muku da alkhairi saboda haka da Allah wanda ya ji ya je da wanda bai ji ba tafsirin gobe an ɗage shi zuwa ranar litinin insha Allah ta'ala Allah shi mu da alkhairi kuma muna maraba da zuwan ku wannan gamji gate gobin Allah ya kai mu assalamu alaikum yawa a gurguje masu kaset sun ce suna da lakcin da malam ya poli jiya da kuma wanda ya yi a katuru road insha Allah assalamu alaikum من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله شيخنا خير الجزاء mai tambaya ta farko mace ce ta ce assalamu alaikum ta ce malam assalamu alaikum malam akwai wata mata wacce take bukatar addu'a Allah ya bata miji na gari sannan ta ba da kuɗi naira ɗari domin a yi mata wannan addu'a to shi wannan kuɗin ban san na malam ne ko na mai <laughs> na malam ne ya sa kayan shi aljihu ko namu ne gaba da inda ma zakariya ne to kun sani dai ala kulli hal yar uwa mai girma Allah ya miki albarka ya mana albarka gaba daya <clears throat> ina roƙon Allah albarkacin sunayensa tsarkaka da sifofinsa masu tsada Allah ya baki miji na gari. salihi wanda zai mutunta ki ya martaba ki ya azzama ki ya kare miki addinin ki da ki. muna wannan addu'ar kuma ga dukkanin 'yan uwanmu mata musulmi sannan muna irin wannan addu'a ga su ma 'yan uwa maza waɗanda ke neman mataye na gari gaskiyar magana aure wani lokaci yakan shiga cikin wani irin hali ne ka gani za ka ga wani lokaci rimi-rimi an fara ƙaunar juna za a yi abu kuma daga baya sai ga an fara wallahi tallahi ana tsallai da sauransu shi yasa kullum a yi ƙoƙari a gina harsashin aure akan wato harsashi nagari. a kawo Allah a zuci a yi tunani nagari. a yi istikhara a bi tsarin da ya kamata wajen neman auren kusan na sha faɗa misalin aka tashi neman aure akwai abu hudu yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne a ina ne menene yaushe ne ne za a je taɗi ɗin kara mutum ya ce zai je taɗi da wadda zai aura bayan sha biyun dare kaga wannan munafinci ne na biyu idan ya tafi a daidai lokacin da ya kamata bayan la'asar ko bayan magariba dududu lokacin da zaka ɗauka kana tallata kanka ga mace dan tallan kai ne ai alright kada wuce minti talatin in kana da hazaka zaka iya magana da zaka abin na faɗi wannan magana jaddadawa kawai nake yi sannan kuma menene za a tattauna sannan kuma a ina ne sannan kuma ku maza ku tsoraci Allah kada mutum ya je yaudari yar mutane ya mata ƙarya ya da sauransu wallahi duk wanda ya je yaudari mace ya mata ƙarya ya mata kaza kaza ko ya aure ta dan ya cutar da ita dan ya wulakanta na gida da sauransu Allah fa yana kallon mu gaba daya haka ke ma karki je ki kashe aure dan kina son ki auri wani ki cice shi ki wadare shi ko ki auri wani dan ki ainihin abinda muke kira auren kashe wuta ta yi aure domin ta halatta ma tsohon mijinta da suka rabu dukkanin mu mu haɗu karkashin ayar da ke cewa tubu ilallahi jami'a ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya da haka muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya sa a dace ya bata miji na gari salihi taqi khashi abidi wanda zai ji maganar Allah ya jiyar da ita ya jiyar da dukkanin iyalai wannan shine babbar magana Allah kuma ya samu dace sadakar da kika bayar to ni dai ina ganin na sa sadakar a asusun maika su ci gaba da irin wannan aiki kuma Allah ya baki ladan wannan sadaka ya samu dace an sha bamban saboda wannan ita an shiga ta ce assalamu alaikum malam don Allah na ta yi aure sau hudu Allah bai ba da ikon zama ba don Allah malam a taimaka da addu'a Allah ya ba ta miji da za ta zauna da shi har ƙarshen rayuwarta dangane da maganar yar uwa cewa aure hasso hudu kaga wannan magana akwai ni aure na akwai sosa zuciya saboda ni na imani duk mace da duk namiji a takaice duk ma'aura inda dan Allah za su yi aure fatan su su zauna har abada sai dai watakil idan mutuwa ta zo ko ba haka ba misali kuma a yi fata Allah ya haɗa su a aljanna ne ina tunanin wannan shine kyakkyawan zaton dukkanin ma'aura to amma wannan kuma ba yana nufin al'amari ne da gobe ba za a iya samun tangarda ba ne tunda an sami saki a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya nuna akwai yiwuwar sakin nan idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda so ba wani abu ne ba ko ba a samu rabuwa to amma inda za a dinga kiyaye abu kamar guda biyar ni a fahimta ta aure zai danko farko a sa ikhlasi na biyu kar a kawo kwaɗayin abin hannu na uku a binciki nagartan kowane janibi ya nagartatta ita matar ya nagartan shi mijin na uku a samu wato dangin kowane janibi Allah ne a gabansu ba abin da za a samu na duniya ba ta fuska auren sannan na hudu na biyar kenan ko na hudu ne ne su dinga yawaita addu'a akan Allah ya zaunar da su lami lafiya abubuwa baki a kawar da su al'imamu sha'abi ya yi aure ranar da ya shiga ɗakin matarsa zai kai mata hannu ya taɓa ta sirce ce da Allah kai haƙuri ta tsaya ni mace ce wadda ka auro ne daga wani wurin da yake ba ƙasar ku ba da Allah ya ga dama wani ne mijina a namu yankin da shi ne ba kai ba kai ma da wata ce ba ni ba da haka zai kasance to ni nan nazo zaman ibada ne gaya min duk abubuwan da baka so in dai haka yake har ga ubangiji zan tsare saboda kan na ta Allah subhanallah ya gaya mata yana fa wannan magana ne bayan sun shekara ashirin suna tare aka ce yaya wance ya ce cikin shekara ashirin ba ta taɓa bata min ba ni ban bata mata ba ban taɓa gitta kara ta ba yana haka sai ya faɗi ya yi sujuda yana godiya ga Allah yayi sallan nafila raka'a biyu yana sallamewa ita ma tana sallamewa sannan kuma ya yi addu'ar da ta kamata a yi to amma yau mun ɗauko abubuwa daban sai ka iske mutum ya mayar da yarsa kamar kayan ciniki saboda tana da fasali tana da kyalkyalkyalkyal da abin da ya kama da haka na'am a yi auren nan ya zamanto duniya ake so sannan kuma ga janibin boko boko ya zo ya ɓata kwakwalen da yawa daga cikin 'ya'yan musulmi ɗazu muna magana kan abin da ake samu na matsaloli ni har abin ma ya tsorata ɗazun wasu 'yan suka same ni a masauki suna magana cewa yanzu malam an kai jallin da za ga yarinya ta karanta arabiyya ta haddace qur'ani ta yi kaza kaza amma saboda ɗan guntun ilimin bokon nan sai su rikice eh sai su rikice suke zaman auren ai ta rigima da su abin ya bani mamaki kwarai da gaske amma wannan kare zamanto dalili ka ɗauka don mace ta yi karatun boko ta yi nesa ka ce ba ta kirki ba ce abadan ba inda Allah bai aje kayan shi ba saboda haka na faɗin ci abubuwa guda hudu ko biyar na ce ko na faɗe su ko to da ya kamata a kiyaye kuma na sha faɗa cewa wannan na cewa in za a yi aure ko a samu abu tara na sha faɗin wannan ba da lakcata da na yau mata yan form 1 a sultan bello wannan shine takin lakcar tara ta ma'aura shi namiji ya fi mace abu uku ita kuma tafi shi abu uku su haɗu kan abu uku na ja baki fassara sai wani lokaci ko da yake na sha dama fassara ɗin ku samo kasa kasan nan a baya fatan mu Allah ka saukar da albarka a gidajen aure yan uwanmu matasan mu mata da ke mazaje na gari ya Allah cikin rahamarka ka gaggauta kawo mazajen nan haka mazaje da ke ne mataye na gari Allah ka gaggauta kawo haka kowa ka haɗa shi da rabansa a samu zama lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa muna ƙara jaddada addu'a ga wannan yar uwa Allah fito mata fito mata da namiji salihi nagari da za su yi zaman addini har ƙarshen rayuwa ya kuma haɗa su a gidan aljanna ya haɗa mu gaba ɗaya akan haka lalle Allah kan haka mai iko ne kuma shi mai cancanta da ya amsa irin wannan addu'a ɗin aina. assalamu alaikum malam don Allah ina son ka yi min ƙarin bayani a kan istibra'i sannan ina son in san me ke kawo shi assalamu alaikum to kalmar istibra'i dai kalma ce ta larabci tana nufin wai neman kubutarwa shine mana istibra'i saboda asali daga ainihin bari'a ne ai bari'a bari'a kuma an ɗauko ne daga ainihin wato masdari bara'a ma'anan bara'a barranta so idan ka ce istabra'a ai talabal bara'a kenan saboda ka istibra'i kusan wata kalma ce da malamai suka samo ta suka ce misali idan namiji suna zaune da mace shi bai aure ta ba suna dai kawai zama dai gashi nan abinda suke kira friendship wal iyadu billah sai shiriri ta ta shiga tsakaninsu ko ba gane ba to ba dai zaka ce ta yi idda ba dan wannan ba za kira shi idda suka ce to kawai ta yi istibra'i me istibra'i wai ta yi zama har ta ga jinin ta uku domin a tabbatar da mahaifa ta kubuta daga samun ciki so neman kubutar da mahaifa daga kasance wani abu shi ake nufi da me al istibra so wannan shine ma'anar magana. ta zauna ta tabbatar babu wani abu a mahaifar kafin a daura aure domin in ba a yi haka ba sai ka ga mutum da mace a billah shaidan ya yaudare su ya roɗe su kuma sun yaudaru sun ruɗu. shirita ta kasance a yi kudundune a ɗaura auren ƙasa da wata uku sai a ganta da ciki ba za a yi rigima ba za a yi dan zai ce shi bai yadda ba to amma inda an zauna an tabbatar tun da eh an tabbatar an samu shiriri ta wal iyadu to ta zauna a gidan iyayenta ko ma a ina ne ba ita ba fitowa ko ba ita ba wannan mutumin har sai ta ga jini uku to wannan ke ba da garanti na cewa babu komai a cikin mahaifan nan amma idan tana wannan zama ta ce ai bata ga al'ada ba to da magana kenan magana aure sai a bari sai bayan ta haihu kenan saboda haka wannan shine ma'anar istibra'i neman kubutar da mahaifa daga wani abin da ya shiga mahaifa wato misali kamar na samun ciki ah, Allah ya sa an gane wannan bayanin sosai wannan sau biyu yana rubutuwa kwanaki ya rubutu na kauce mata amma ya kara rubutuwa yake cewa assalamu alaikum ya kasance mai yin istimna'i kuma a halin yanzu yana da mata guda ɗaya amma yake cewa wallahi ya kasa bari kuma yana, yana ta addu'a akan ya bari kuma yana yin azumin nafila akan ya bari saboda haka don Allah ƙarshe malam menene hukuncin hakan a musulunci kuma yana fatan a taya shi addu'a akan Allah ya sa ya dena kuma Allah ya bashi ikon yin yin ikon ƙarin aure to yi amfani da kalmar larabci da ya kamata a ko ba ka ba a bayyana ta istimna'i menene istimna'i istimna'i a takaice shine auren hannu da turanci suna kiransa masturbation masturbation auren hannu mutum ya sa al'aurarsa a hannu yana wasa da al'aura har ya kai ga fitar da maniyi ko mace ta yi haka ta sa wani abu a tsaraicinta har ta kai ga fitar da maniyi wannan shi ake kira al'istimna neman fitar da maniyi ne suke kira auren hannu ko masturbation kamar yadda aka ji to me hukuncin haka hukuncin su dai ba zina bane ko shakka babu ba wani malami da ya ce wannan zina ne dan ba haka zina take ba to amma kuma laifi ne haramun ne me yasa aya qur'ani domin cikin suratul mu'minun da sauran wurare Allah ya ambaci sifofi na muminai daga cikin sifar sai ce wallazina hum li hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa malumin sai ce faman ibtagha wara'a zalika fa yake cewa daga cikin sifofin mumini su ne waɗanda suke tsare farjin su kalmar farji ya haɗa mace da namiji aina yace in kaga sun biya bukata irin ta sha'awa to illa ala azwajihim matayensu ne au ko ma malakat aymanuhum ku yangi da kwarkwarori a lokacin da kake daman yin kwarkwarorin ita ce hanya to sai Allah ta'ala ce faman ibtaga wara zalika duk wanda ya nemi ya biya bukatar sha'awa bayan haka to menene haka din ya jama'a menene haka din ko ba gane bane Allah ba ku gane ba to oke Allah ya ce wanda fama nifta faman ibtaga a zalika duk wanda ya nemi biyan bukatar al'aura wato bayan haka tambayar mecece haka din aure da kuma ainihin mallakar kwarkwara lokacin da kake dama haka to wanda ya aure hannu ai ya nemi biyan bukata bayan haka din kenan ai ko ba gane bane to da Allah ya faɗa ka sai ce fa'ula'ika humul adun masu neman biyan bukata ba ta wancan hanya ba to su ne al'adul masu wuce iyaka to in laifi ba haramun bane Allah ba zai kira masu yi al'adul ba saboda kalma ce mai nauyin gaske saboda haka wannan dan uwa da wannan magana ko shakka babu tare da kuma abin mamaki yana fa da aure ce ka gani wato inda ma za ka yi tsammani in ma uzuri ne ba uzuri bane shine wanda za ka ce ba shi da auren nan sha'awa tana dukan tana ɗibansa ga kuma yawan kallace kallace ga masifar gari kana fita nan sai kaga kowace irin kucakara da kwauri a fili okay to amma yana da mata sabon ya zama musiba kuna fata Allah ya yi masa Allah kada tsotsayi amma abin da nake so na gaya maka dan uwa duk lokacin da ka ji haka ta taso maka na sha'awa ka je ga iyalinka hadisi ma cewa wanda ya kalli wata mace ta fisgi hankalinsa ya je ga iyalinsa to kaga matsalar ita ce akwai da yawa marasa auren to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi cewa ku yi azumi wanda ba shi da halin aure ya azumi saboda azumin nan kamar castration menene castration kamar dandaka fidiya ta yadda mutum sha'awar sai ta mutu a dalilin aure a dalilin azumi afwan ina fata an gane don ka yi ƙoƙari ka kiyaye wannan da ka ji wannan abin ya taso maka ka yi ƙoƙari ka je ga iyalinka in ma tana cikin wani irin yanayi ne da ba zai yiwu komai ya faru tsakaninku ba to akwai yadda za ka yi ai ka biya bukata ka tare da ita inda Allah ta'ala ce da ka je kana abun da ba shi kenan ba har ma ana cewa masu auren hannu ranar kiyama asirin su zai tono ta hanyar hannayen su za su zo inda ka san mataye masu ciki dirma dirma ta za a gane su to ina amfani wannan tonan asirin yau mutu bula sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir sannan kuma masana ilimin psychology suna cewa masturbation affects the mental faculty of the practitioners e wasu na wannan maganar masu wannan masturbation yau da gobe yana ma tasiri a tunaninsu in mutum yana yi ana kiransa al'ada sirriya sai mutum ya zama wani irin gaula-gaula wani irin garma-garma ai ta karatu baya ganewa yana tasiri to shi yasa shari'a cewa ta yi a ƙur'ani mai girma suratul nur yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihum min fadli waɗanda ba su da hali na aure su kame kai su yi haƙuri har Allah ya wadata su Allah ka azurta mu da hakuri da kame kai kuma muna fata dan uwa Allah ya yi masa muna roƙo muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa Allah ya koro sauki kan wannan damuwar kuma magana cewa Allah saka ƙara aure to ni ina gani ba matsala ƙara aure bane tunda kana da matar amma ta yiwu mutum ne wanda Allah shi mai yawan sha'awa to Allah ya baka hali na ƙara auren kuma ya sa wannan to dalili ne na kauce mai irin wannan lamari Allah ya samu dace assalamu alaikum wannan addu'o'i ne maka da farko a ƙarshe kuma tambayar ita ce ko kuma neman ƙarin bayani a kai ya ce shi dai matashi ne kuma yana da iyali amma wadata ta yi masa karanci talauci ya dame shi ba shi da abin ba shi da mataki ba shi da mataimaki sai Allah haka ne ya ce ba shi da mataimaki sai Allah kuma ya yi addu'a har ya gaji yanzu yanzu wanda mataki zai ya yi addu'a har ya gaji yanzu wanda mataki zai ɗauka domin ya fita daga cikin wannan halin da yake ciki to da farko dai ina gani wannan magana taka ta karshe, wanda ka dai ga martanin da 'yan uwa suka nuna game da ita saboda kowa san kalmar to ba kowa ce ko akalla da bai kamata a furta ta ba eh domin musulmi ai baya cewa ya gaji da addu'a ko ba haka ba addu'an nan fa ibada ce ita kuma ibada Allah cewa wa'bud rabbaka hatta yakal yaqin ka ci gaba da bautar ubangiji har yaqini yaqini na nufin mutuwa kuma ina so ka sani ya kai dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a amsa ma ɗayan ku addu'a muddin bai gaggawa ba annabi ibrahim Allah ya kara masa aminci addu'a yi yana rabbana wa ba'ath fihim ko min min anfusihim yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim cikin bakara da akwai irin su da yawa addu'a yake ya Allah wannan ƙasa ta makka ka kawo wani annabi daga cikin su malamai suka ce tsakanin addu'ar da amsa addu'ar a dalilin bayanar manzo Allah shekara dubu biyu annabi kin manzo kaga wata addu'ar ma wata sai bayan ka bar duniya tuku Allah ke amsawa yanzu misali idan ka ce Allah ka yi min baiwan ɗa sali, ta yiwu ka yi aure baka samu salin ba sai bayan ka tafi cikin jikokinka wani A ina saboda Allah shi ke da taskar karɓar addu'a babu addu'a da za ka yi wallahi ya zama Allah bai amsa maka ba sai dai amsawar ba dole ba ne kai yadda kake tunani a amsa maka ta hanyar a kai maka abun lahira a wani hadisi sai kiyama ta tsaya an yi curko curko sai Allah ce kalli can sai ga malar rahama ce ga ta nan ba ta da iyaka ce to addu'a ce da kai lokaci kaza ba ga biyan bukata ba ka kunta ta toga inda aka kawo maka dan nan ne gidan dawama kamar shi dan adam dan ayi shuka ne yau ayi girbi yau ayi sassuka yau kawai ya ga abincin a cikin kwano yau an gane kuma ya cinye yau da ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki to amma na yadda mutum kan samu kansa cikin yanayi saboda da Allah ka janye wannan magana yana gaji janye ta eh, janye ta bata dace ba eh ba gajiya da bautar ubangiji to amma cewa da kai matashi kake kuma kana cikin hali na kwantata da talauci ko shakka ba talauci ba kyau saboda talauci mugun abu ne wallahi kowa ya addu'a Allah ya kare mu daga talauci gaskiyar magana talauci mugun abu ne an ce talauci abokin kafirci ne wai kafirci ne zai tafiya sai talauci ce da Allah an raka ka i saboda ka ci biyu na cin ci daya talauci jahilci kafirci mai cin musulunci three cheese na cin ci daya gaskiya ne saboda haka mutum ya roki Allah ya kare shi daga talauci to amma ba za ka ce Allah kare ni baka neman hanyar fita daga talauci mu dinga kirkirar sana'a ka gane mu daina rena sana'a yanzu misali za ka ga wasu kabilun ƙasar nan in suka zo arewacin Najeriya za ka ga an buɗe ma yaro shagon sai da magani kuma a gaya masa ga abin da za ka ringa kashewa a rana kuma wani lokaci ma a ce biredi ne zai ringa dangwalawa kan ruwa kuma ya dai haƙura banda yawanci ayan hausawa musulmi a wannan yankin namu yaro yana bukata yawan shiga gobe ya fara hawa manyan motoci da sauransu ka kalli misali lebanese da kwarori in mutum ya sauko kasan nan suna da tsari na economic system shi yawanci mu za a gama kusan allah na tuba kusan a kaskanci astaghfirullah abinda nake nufi kusan ko ina yanzu ko maka idan ka je za ga gidan cin abinci na mutanen bangladesh da mutanen pakistan amma mu misali duk wanda ya san maka na unguwar masfala hanyar kodai nan ne za ka je ga wajen cin abinci a tsagone wani lokaci a gindin gida da sauransu kusa ka muke ko ina hanyoyi na wato tattalin wato samar da hanyar tattalin arziki macro da micro activities ba mu da wannan a gani harkar noman na abu ne muhimmi harkar kiwo sai da kwai mata a taimaka musu da irin kekunan na markaɗe misali a gida da harkar saƙa da koya musu sana'a inda hali abu ne muhimmin gaske tattali in bashi ana cikin masifa duk al'ummar da aka ce economically ba ta da ta cewa to za a iya gamawa da ita shi yasa ko turawan mulkin mallaka babban abin da suka da suka tabbatar sun talauta kasashe mabukata tukun saboda laraba suna kai magana suna cewa jawwi kalbaka yatba'ak jawwi kalbaka yatba'ak kan yin wata karanka karanka sai bi ka saboda abin da ya faɗa magana ce wadda take very very relevant tana da alaka saboda ina roƙon Allah cikin rahamarsa da baiwansa da iyawarsa mai azurtawa ubangijin Musa da Isa ar-Rahman rahim ya saukar da arziki gare ka dan uwa da kuma dukkanin musulmi gaba ɗaya ya kawar da damuwa ya kawar da talauci ya kawar da fatara ya kawar da mayata ya kawar da tajarifi amma ta hanyar kuma tashi mu yi yunkuri ka tashi ka yi yunkuri sannan ka dogara ga Allah tawakkali daban tawakkali daban abinda aka ce ai shine tawakkali ba tawakkali ba ina fata kuma ka ci gaba da addu'a daga cikin lokacin addu'o'i da amsa su lokacin shan ruwa ka roki Allah lokacin shan zamzam in ka samu hali ka roki Allah musamman wannan lokaci da ake zuwa umra annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa umra a cikin ramadan na daidai da aikin hajji tare da shi is an opportunity musamman ga goman karshe na zuwa tsakanin mai duka duka yan kwanaki kaɗan ne idan mutum ya yi rauni a goman farko da goma to kar mutum ya rauni a goman karshe qiyamul layl al ad-da'awat Allah na da sa'o'i na amsa addu'a sannan duk wani mutumin da ka gamsu da imaninsa cinne da shi ta addu'a sannan ka gaya ma uwa da uba su dinga maka addu'a aha babbar magana idan uwa ta ɗaga hannu ta ce wani Allah ya maka albarka kada ma ka samu damuwa albarkar za ta zo in dai akan hanya ta gari kake uwa uwa ce matsayinta ba na wasa ba ne an gane ko saboda mu ringa gaya ma iyayenmu ku taya mu addu'a kan abu kaza uwa da uba in suna raye in ba su raye abokanansu mahaifiyarka kawatta misali ka dinga martaba ta dan ka ringa tana mata alakar da ke tsakaninta da taka mahaifiyar waɗannan hanyoyi ne na amsar addu'a da fata Allah ya mana muwafaka ya samu dace ya kawar da kowace irin damuwa ya saukar da arziki ga al'ummar manzon Allah ya kawar da damuwa ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyin sun kare khalas mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا